Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyo VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Jimmai Ali da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin yi muku marhabin lale cikin shirin dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To, magana gaskiya dai shine takamaiman me yake kawo annobar a shi wannan na sankarau wati ba a san takamaiman menene ba. Dr. Munir Mustapha na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka masani kan cututtuka masu yaduwa. Wannan batu na nobar sankarau shine maudu'in shirin dare a yau. Lambar da za ku kama tashar mu akai ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Alhamis, Kwamitin Kula da Harkokin Leƙen Asiri na Majalisar Dattijan Amurka ya mai da hankali a kan ƙasar Rasha a yayin da ya fara sauraron shaida a bainar jama'a a zaman wani bangare na binciken shishigin da ake zargin ƙasar Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a watan Nuwamba. da kuma yiwuwar ko akwai haɗin bakin mukarraban shugaba Donald Trump na kud da kud a wannan al'amari. A jawabin da ya gabatar wajen fara sauraron shaida Senator Mark Warner babban ɗan jam'iyyar democrat da ke cikin kwamitin ya yi zargin cewa ƙasar rasha ta yi ƙoƙarin shafawa kafofin yada labaran amurka kashin kaza a yayin da ta ta gabatar da nata kamfen ɗin da ya ɗora tasiri a kan yaƙin neman zaben da aka yi ya yi zargin cewa wasu kafofin yada labaran rasha na propaganda sun yi kokarin batawa tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton yaƙin neman zabenta ta hanyar gabatar da rahotannin batanci a kanta to amma shugaba Vladimir Putin na ya sake jaddada ikirarin cewa ƙasarsa ba ta yi gunkurin yin katsalan da zaben shugaban Amurka ba. Yau Alhamis yi wannan furucin a wajen wani taro a ƙasar Rasha. Gabanin zaman sauraron shaidar da ya ja hankalin jama'a sosai, shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Republican da kuma shugabannin jam'iyyar Democrat ta masu hamayya sun yi alkawarin gudanar da binciken yunkurin na Rasha a lokacin yaƙin neman zaɓe da aka yi a bara. ba tare da nuna son kai ba wasu mazauna sansanin waɗanda suka rasa su a ƙasar sudan ta kudu sun ce ya kamata a kori festus mogaye shugaban ƙungiya ko kuma kwamitin da ke sa ido a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da kulla shekara ta 2015 mazauna sansanin sun zargi festus mogaye shugaban kwamitin haɗin gwiwa na nazari da tantancewa da ake cewa jmec a takaice da laifin ƙin ba da rahoton kashe-kashe da fyaɗe da wasu laifuffukan da suka ce sojojin gwamnati suna aikatawa a kan farar hula shugaban sansanin 'yan gudun hijira a juba mr bikan cole ya ce mr mugabe ya ci amanar dubban 'yan kasar sudan ta kudu waɗanda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ta kafa da kuma waɗanda suka arce daga nan daga kasar tun lokacin da sudan ta kudu ta tsunduma cikin yaƙi a ƙarshen shekara ta 2013 muryar amurka ta yi kokarin jin ta bakin jami'in yada labaran kwamitin jmac a juba muhammad ado to amma ado ya ce a halin yanzu mr mugabe baya kasar Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ƙasar Uganda ta ce wani na hannun daman shugaban ƙungiyar Lord Resistance Army Joseph Kony ya miƙa kansa kwana ɗaya bayan Amurka ta ce za ta janye sojojinta da suke farauta 'yan ƙungiyar da suka yi ƙaurin suna. Yau Alhamis jami'an rundunar sojan Uganda suka ce babban jami'in sadarwa na Mr. Kony Michael Omona ya mika kansa a jamhuriyar afirka ta tsakiya mr omana ya yi tsawon shekaru 23 a cikin ƙungiyar lra bayan da ƙungiyar ta sace shi a 1994 jiya laraba rundunar sojan amurka ta ce za ta janye rundunar sojanta da aka kafa a shekara ta 2013 domin farautar 'yan wato 'yan kungiyar lra da suke gararan ba afirka ta tsakiya da kuma hukunta shugaban kungiyar mr coney da sauran jagabannin kungiyar wasu 'yan bindiga da ba san ko su ne ba a tsakiyar kasar pakistan sun kashe wani sanannen shugaban 'yan ɗariƙar ahmadi mai suna malik salim kwana ɗaya bayan da wani sabon rahoto ya bayyana karuwar tarzoma a kan 'yan ɗariƙar amadiya a ƙasar ta pakistan malik salim mai magana da yawun 'yan sanda da kuma 'yan yankin wanda lauya ne yana kan hanyarsa ta zuwa kotu da ɗansa akan babur ɗinsu a yau alhamis a garin nankana sahib lokacin da maharan suka yi musu kwantar bauna suka buɗe musu ta harin da aka kai yau alhamis an kai ne a lardin da ya fi kowanne a ƙasar yawan jama'a kuma shine babbar tungar harkokin siyasan firaministan ƙasar nawaz sharif da jam'iyyarsa ta pakistan muslim league wadda take jan ragamar mulkin a yanzu. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda kuka sani cutar sankarau ta halaka mutane fiye da 250 a Najeriya cikin wata daya A Nijar mutane akalla goma sha biyar ne cutar ta halaka yayin da hukumomin ƙasar suka gaya manema labarai a jiya cewa cutar ta na kara yaduwa kuma yanzu mutane kusan dubu ɗaya ne suka kamu da cutar a kasar. Dr. Munir Mustapha na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka ya yi ƙarin bayani kan nau'in cutar a tattaunawa da yi da Jummai Ali. To, magana gaskiya dai shine takamaiman me yake kawo annobar a shi wannan cuta na kanjamau wata shekara na sankarau wata shekara ya zama ta haɓaka wata shekara kuma ya zama ta yi sauki ba a san takamaiman menene ba amma dai oh. hasashe na masana yana nuna kamar juyawar yanayi ne musamman daidai lokacin da sanyi yake tafiya wato har akwai ragowar kura a ƙasa sannan kuma sai a samu zafi da rana da daddare sanyi da rana zafi zai ba wa wannan kwaya cutar dama da a shaƙe ta ta numfashi aka shaƙe ta ta numfashi sai ta shiga ta kafofin hanci ta shiga jinin jiki ta shiga kwakwalwa da laka wato ƙashin baya ta shiga ta kama waɗannan guraren idan ta kama wannan wajen sai ya zama an samu kama abin da ake zazzaɓi mai zafi ciwon kai mai zafi kankarewar wuya wani lokacin hadda abu kamar jijjiga ko kuma mutum ya fita hankalinsa kuma cuta ce da ta fi yawa a ƙananan yara zuwa matasa Ɗan 'yan shekaru ashirin zuwa ƙasa ana aka fi samunta. to likita uh, ka yi wannan bayani yaya saurin yaduwar ta yake misali a ce uh, gida ɗaya a ce mutum ko yaro ɗaya ya kamu da, da wannan cuta mm, gaskiya wannan wato cutar sankarau cuta ce mai saurin yaduwa tana saurin yaduwa ita tana yaduwarta tana yaduwa ne ko a gida ɗaya ko a makaranta ɗaya inda yara suke taruwa ko kuma kama a ƙauye ko gari ko unguwa Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To, ku saurari shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali take shiryawa ta gabatar a kowace safiyar Juma'a an jima kaɗan domin jin cikakkiyar hira da ta yi da Dr. Munir. Ku ci gaba da shakata da wannan wakar lafiya ta Mahmud Abdulsalami kamin mu bude layin tarho don jin ra'ayoyinku dangane da matakan da ake ɗauka na kasa ko kuma hana kamuwa da wannan cuta. jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan ku ya shafa. Zancen da zanihi, zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowai rashin idanu, ya yi hasara babba. kowai rishi idanu nan ce yaya tsara hababba rishi idanuwa shata mu ba mu so ne rishi idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku so ne hal ya kasance na gudu ne ku ɗauki jawabi da zan faɗi itun da ba ku so ne hal ya kasance na gudu ne ku ɗauki jawabi da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu da kaji idanunka na ta kai-kai. da kaga idanunka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyarihe je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar waltaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye Rishin idanuwa shata muna gudu ne, itun da ba so ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Kahin sallama abun da nike son kowa ya lura, ciyan idan a madari kuɗa ke sawal ciyan ya yaɗu, ga salte a cikin gidaje, kashin dabba hannun mutane, ciyan idan a madari idan ba Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, ma da mai kira na farko daga Kaduna in kana ji mu bismillah. To sunana ya wuce da yawan madaci karamar hukumar Kauru a tarayyar Najeriya. Na malam yaro. Kuma bar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da duk wanda su kamu da wannan lalura wanda kuma ba su kamu ba Allah shi ya yi musu Allah shi kare su daga wannan lalura. Amin. Am kafin eh kafin ka tafi. Yaya yaya al'amarin yake a inda kake akwai wannan cutar ko kuma dai Allah ya kare. har yanzu dai mu dai na bangaren kauru jihar kaduna mu dai har yanzu dai abubuwan bai shigo nan ba to amma ya kamata al'umma mu kasance masu kafa kafa da ainihin buɗe tagogi da ƙofofi don laluran an fi samun shi a irin daidai wannan lokaci to kaga ya kamata ita ma gwamnati ta wayar ma da kai a tawar to madalla mun gode kwarai da gaske an samu tangarda a layin sai yanzu kuma bari mu nufi badin wa alaikum salam sunana ma ga dan pdp daga nan kara shanu a yare. na malama ne eh, na kira ga gwamnatin najeriya da yi kokari saboda allah saboda wannan cuta duniya cuta ce wadda yake tana kashe mutane da gaugawa akwai a samu magani a turo likitoci a yi kokari wannan cuta a kawar da ita saboda lokacin jonathan na mulki an yi wata cuta wadda ta zo na lagos an yi kokari an tura likitoci kuma suka yi kokari suka kawar da wannan cuta muna fata Allah ya sauwaka yanzu suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya ji kansu kuma mu da annan Allah ubangiji ya kare mu to mun gode kwarai da gaskiya yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Amin wa alaika salam. Ayuba Garba Imam daga Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Eh. malam ayuba malam ayuba eh. malam ayuba rediyon ka kana kusa da rediyon ka da Allah ka nisanci rediyon nan ko ka rufe shi to na matsa kusa to ci gaba maganan yawwa hakika na matsa kusa wannan cuta dai yana da kyau mutane su kula da tsafta da kuma share muhallinsu su sannan kuma idan an ji wani ciwon da ba daidai ba ta a kusanci likita ya je duba mutane saboda a samu warakan wannan cuta da fatan kuma kowa zai kiyaye tsaftan wajensa da muhallinsa mun gode kwarai da gaske bari mu koma kaduna Halo? Na'am. Barka ka dai. Sunana injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger. Na'am injiniya mai gero. Ya ɗawainiya. Alhamdulillah mun gode wa Allah ya wurin ku ya muna fata da Allah ya kare wannan cuta ko? Eh an sha Allah mukan daina kwanta gora local gami alhamdulillah da sauki wannan cuta saboda gaskiya ana kiyayewa saboda yanzu ba mai kwana cikin ɗaki kowa waje ke kwana. To. insha Allah kuma tsafta ana kiyaye duk wurin gudanar ruwa inda wasu abin kwari suke da abubuwa ana kiyayewa insha Allah to ubangiji Allah ya kara karewa To amin amin ake sababu imamu na gode. Madalla yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasara Malam Shafale. Assalamu alaikum suna na Shafale katin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Sahabu barka da aiki. Barka kare Malam Shafale. Malam Sahabu gaskiya kun ɗauko batu mai matukan mahimmanci saboda wannan abun a gaskiya fi sabi ya dame mu don musamman ma kasan mutane in ba an waye musu da kai ba maganan ɗakuna da kwanciya wuri ɗayan nan a cakuɗe ko da moto ne kamata ya ce mutane ba bai kamata ce suna shiga moto su cikin moto ba don abun ya shiga cikin mutane mu kanmu a cikin jihar nasarawa a gari na ma kam gaskiya mun dan samu rashi na wannan abun saboda haka muna jawo hankalin 'yan uwanmu musamman talakawa a yi kokari a tsabta muhalli kuma a kyautata ma wurare don a samu sauki na wannan abun da ya faru kuma Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya kuma Allah ya kiyaye. To madalla shafale mun gode yanzu kuma bari mu gar to ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC muna karfe biyar saura minti goma wato goma saura a Najeriya, Nijar da Kamaru kuma tara saura minti goma a ƙasar Ghana. maudu'in shirin a yau shine batun matakai da ake ɗauka na kariya daga wannan cuta ta sankarau wacce take barna ainihin matuƙa a najeriya inda mutane sama da metan da hamsin da wani abu suka riga mu gidan gaskiya to ga mai kira daga jihar kaduna bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To Malam Samu barka da dare suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na Alhaji Musa. To alhamdulillah idan muka ɗauka irin abubuwan da wannan abubuwa magana wannan cuta na sankarau abubuwan da zamu ba mutane shawara ya kamata al'umma su rika buɗe su idan su buɗe windojin nan su rika tabbatarwa da iska tana shiga saboda gaskiya al'amari ciwon yanzu in ka lura zaka ji a jihar Kano da wasu jihohi da sauransu mun ji labarin cewa wannan ciwo ya kashe mutane da yawa to hausawa suna magana cewa rigakafi ya fi magani ya kamata al'umma su kokarin da za su kiyaye rayuwarsu domin a gudu tara a na tare malam sahabu da fatan allah subhanahu wata ya sa a tashi lafiya alhaji musa garo na gode da alhaji musa garo kafin ka gudu kun san alamun cutar ne eh alamun cutar da mun likitoci sukan gaya mana cewa kamar mu da suka san muna hudar kafafen watsa labarai suna dan kiran mu suna dan mana ba za ba da mu akan cewa idan an ga irin mutum yana sassan karewa da shauransu numfashi na daukewa to ana samun cewa ce wannan cuta ita ce to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bar mu je adamawa Halo? assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mai kira Malam Muhammad ne Ibn Nuhu daga nan Adamawa. Na'am. Karamar hukumar Hong. To. eh ainihin wannan cutan muna yi wa wanda Allah ya musu rasuwa ubangiji Allah ya gafarta musu amin a sauran wayanda kuma abin cututtukan nan ya kama so Allah kuma ya ba su sauki amin yanda ainihin likitoci suna gaya mana mu kada a cinkuso a cikin ɗakuna da sauransu gaskiya idan muka bi wannan ka'idojin da likitoci suka gaya mana in Allah ya yarda za mu kubuta daga wannan cututtukan sannan bisa ga tsaftace muhalli da sauransu da wurin kwanciya in Allah ya yarda za mu rabu da wannan cutan ga wadda Allah bai sa ya same shi ba. To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad Ibn Nuhu yanzu kuma bari mu ji koma jihar Kaduna. To, daga Kaduna kuna tare da Lawal Ladan Udawa. Malam Lawal barka ka dai. To, barka da yammaci sahabi. Na'am. To, a zahirin gaskiya wannan cuta mu dai nan yankin, a musamman nan yankin gunduman Udawa ainihin har yanzu dai ba mu lanta ba, amma kamar yadda muke ji a kafafen yada labaru wasu wurare daban-daban ta bulla. kuma likitoci sun yi mana irin bayanan musamman yadda ainihin cutar take faruwa idan ta kama ɗan adam. akwai tsananin ciwon kai akwai sankarewan wuya sannan kuma suka ba mu shawarwarin da cewa mu daina cinkoso a cikin ɗaki don zai haifar da irin wannan cututtuka mu rika buɗe wundunan mu da kofofinmu domin iska rika gudana a ciki idan muna kwanciya wannan shine suka yi ta gargaɗin mu da shi likitocin mu kuma muna amfani da shi kuma in insha Allah Allah zai kare mu daga wannan cuta Allah ya tsare mu ya kare mu gaba ɗaya yayi mana ita da fata ku tashi lafiya lawan ladan udawa Kaduna Najeriya mun gode yanzu dai muna kaduna sunana sani jaura labi gadas na'am malam sani daga karamar hukumar kubau na'am jihar kaduna na'am mu dai likitoci suna mu gida gida suna mana gargadi kuma muna amfani da abun haka me suke ce muku Allah ya tsare mu me suke ce muku sana ce mana mu daina kulle kofofi a daina a riga kula da yara da sauransu da tsafta ko ina a cikin gidaje da gefe gefe to me suka ce mu game da alamun cutar eh sun nuna mana cewa da kwanciya daka da in sun nuna ya nuna mana cewa daukewar numfashi da sassan karya da dan wani harba harbi haka to shi ne alamunta to madalla mun gode kwarai da fatan Allah ya kara karewa ana tare da sashen Hausa eh, muna madalla Allah ba mu alheri ha yanzu dai muna jihar Kaduna Adamu Jeji. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam malam Adamu. Muna tare da Adamu Jeji. Na'am. Daga kamfanin jaji Kaduna Najeriya. Na'am. to kamar yadda yan uwana suka faɗi ba shakka mu ma nan area da bai kulla a gare mu ba na'am kuma ba shakka kamar kiran da yan uwa suka yi ba shakka likitoci da shugabanni kuma suna ta faɗakar da mu to fata na yan uwana mu ji mu kiyaye dan ni yanzu harakuwar yanzu maganar da muke da ku wallahi ina gwar gida ina cikin gida ne amma a haraban cikin gida ba ni cikin daki ya lema na waje to fatan mu Allah ya kiyaye inda abubuwan kuma ya sauka ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi da ku ba mu wannan dama Adamu Jeje daga Kaduna Najeriya mu kwana lafiya na gode madalla yanzu kuma bari mu je katsina halo mai kira da katsina wa alaikum salam alaikum barka ta dare mm, barka ka dai ya aiki alhamdulillah wa ke kira da katsina kana magana da alhaji haruna inda yan tumaki jihar katsina na malam haruna alhaji haruna to alhamdulillah wato game da wannan cuta ta sankarau to mu dai nan Allah ya sassauta mamu wannan abu sai dai shawara a nan shi ne wato musamman makarantunmu na allo masu almajirai da yawa cinkoso shawara malaman su barin yaran nan cinkoso cikin ɗaki a rika hito su waje su kwana saboda yanzu alhamdulahi akwai tsaro. To madalla mun gode da wannan kira da katsina kuma muka zo ga karshen filin jin ra'ayoyinku dangane da wannan matsala ko kuma fitina ta bullar cutar sankarau da fatar Ubangiji Allah ya kare. Ta madalla na tara sashen hausa na murai Amurka nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. tsohon mai horar da 'yan wasan najeriya paul hamilton ya rasu yau alhamis bayan ya yi fama da rashin lafiya na tsawon lokaci mai ɗakin hamilton dade ta ce tsohon kocin ya rasu ne a wani asibiti a birnin Legas. a shekarar da ta gabata ne aka yanke wa hamilton kafa sakamakon raunukan da ya samu tun sa'ad da yake buga wasa hamilton ya soma aikin horarwa ne tare da matasan 'yan najeriya 'yan ƙasa da shekaru 20 kafin kuma daga baya ya horar da 'yan wasan babbar kungiyar super eagles ta najeriya din a shekara ta 1989 sabon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ahmad ahmad ya goyi bayan kasar morocco ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 kasar ta morocco da ke arewacin nahiyar afirka ta nemi karbar bakuncin gasar sau hudu a baya a shekaru 1994 da 98 da 2006 da kuma 2010 amma duk ba ta yi nasara ba ahmad yana ganin kasar ta morocco na da duk abin da ake bukata domin karbar bakoncin gasar kamar dai yadda ya kamata tamkar yadda kasar afirka ta kudu ta yi a shekara ta 2010 goyon bayan ahmad din ya biyo ne yan watanni bayan da shugaban hukumar kwallon duniya ta fifa gianni infantino ya tabbatar da cewa kasar ta morocco tana da dukkan abubuwan da ake bukata domin shiryawa da karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya gasar wace kasar afirka ta kudu ta karbi bakuncin ta shekaru bakwai da suka gabata shine karo na farko da aka fafata gasar a nahiyar afirka a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta bayyana yadda za a baiwa nahiyoyi gurabu a sabon tsarin gasar cin kofin duniya da za a soma a shekara ta 2026 tare da kasashe 48 a sabon tsarin dai nahiyar afirka mai gurabun kasashe biyar a yanzu za ta sami gurabu tara nahiyar asiya ma da ke da gurabu hudu ko biyar za ta sami gurabu takwas yayin da nahiyar turai ta sami karin gurabu daga sha uku zuwa sha shida nahiyar amurka ta arewa da ta tsakiya da yankin caribbean za su sami gurabu shida maimako uku ko hudu na yanzu oceania tana da gurbi daya yayin da nahiyar amurka ta kudu za ta tashi daga gurabu biyar zuwa shida murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sanarwar ƙasa da ƙasa daga ofishin gwamnatin amurka Shirin ba da tukwici na Amurka da ake kira Rewards for Justice da Turanci na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya sanar da ba da tukwicin da zai iya kaiwa har na dala Amurka miliyan biyar ga duk wani mai bayani akan wata ƙasa ko mutumin da ya aikata ko ya yi zagon ƙasa ko ya taimaka wajen kisan wani ba'amarki mai suna Jewel Shrum. A ranar 18 ga watan Maris na shekarar 2012, wani ɗan bindiga a kan babur ya harba Shrum ɗan shekaru 29 da haihuwa har lahira a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa wurin aiki cikin mota a garin Tayis da ke ƙasar Yemen. Kafin mutuwarsa, Shrom malami ne mai koyar da harshen Turanci da yadda ake gudanar da harkokin shugabanci a cibiyar horas da sana'o'i da ci gaba. Ɗaya daga cikin daɗaɗɗen cibiyoyin bunƙasa ilimi ta ƙasa da ƙasa da ke Yemen. 'Yan kwanaki bayan haran ƙungiyar 'yan ta'addan alka'ida da ke mashigin ƙasashen Larabawa ta ɗauki alhakin wannan kisan. Tun lokacin da aka kirkiro da shirin bada takwici na Rewards for Justice a shekarar 1984. Shirin ya ba da takwicin sama da dala miliyan da biyar ga mutane fiye da tamanin, da suka ba da bayanai masu amfani da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda ko daƙila ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za a iya bin wannan shirin a shafin Twitter a Adoration at Rewards for Justice. Ƙarin bayani game da ba da goron tukwicin kan kisan shuram na rubuce a adireshin yanar gizo na www.rewardsforjustice.net. Duk mai bayani a kan wannan sai ya tuntuɓi ofishin Rewards for Justice ta yanar gizo ko ta wasiƙar email zuwa ga adireshin info at rewardsforjustice.net ko a kira waya mai lamba ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai a nahiyar Amurka ta Arewa. Ko a rubuta wasiƙa zuwa ga Rewards for Justice, Washington DC, biyu sifili biyar biyu sifili sifili uku sifili uku USA. Duk bayanin da aka samu zai kasance a sirrance. Wannan ita ce sanarwar ƙasa da ƙasa daga ofishin gwamnatin Amurka. shi ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Yau Alhamis, kwamitin kula da harkokin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka ya mai da hankali a kan ƙasar Rasha a yayin da ya fara sauraron shaida a bainar jama'a a zaman wani bangare na binciken shishigen da ake zargin ƙasar Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a watan Nuwamba da kuma yiwuwar ko akwai haɗin bakin mukarraman shugaba Donald Trump na ƙud da ƙud a cikin wannan al'amari. A jawabin da ya gabatar wajen fara sauraron shaida, Sanata Mark Wana, babban ɗan jam'iyyar Democrat da ke cikin kwamitin, ya yi zargin cewa ƙasar Rasha ta yi ƙoƙarin shafawa kafofin yaɗa labaran Amurka kashin kaza a yayin da ta ta suka yi ta gabatar da nasu kamfen ɗin da ya ɗora tasiri akan yakin neman zaben da aka yi. ya yi zargin cewa wasu kafofin yaɗa labaran rasha na propaganda sun yi ƙoƙarin ɓatawa tsohon sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton kamfen ɗinta wasu mazauna sansanonin waɗanda suka rasa matsuguni a ƙasar sudan ta kudu sun ce ya kamata a kori festus mogai shugaban kungiya ko kuma kwamitin da ke sa ido akan yarjejeniyar samun zaman lafiyar da aka kwalla. A gaishe ki duka duka kuma masu haro da aka Allah kama karshen shirin a daren nan sai kuma canza da asubahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku ji shirin lafiya uwar jiki kan cutar sankarau da Jummai Alin za ta gabatar. Kamun na madadin Jummai Alin wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da kula da gabatar da shirin shirinmu da ma injiniya Malam Rashad da ya rika mata a anan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.